Hukumar kwastam ta Najeriya mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama manyan motoci cike da buhuwan shinkafa, jarkokin man girki, tayoyi, tufafin gwanjo, motocin kaseta jip-jip ciki har da mai surke wadda harsashe baya ratsawa da wasu ababe da dama da aka kiyasta kudaden su sun kai ɗaruruwan miliyoyin nairori. Kana hukumar ta kwastam ta tara biliyoyin nairorin kuɗin shiga a cikin watanni shida na wannan shekara. Babban jami'in hukumar kwastam mai lura da jihohin Oyo da Osun, Mr. kowa. kuwa TBM ne ya jagoranci taron manema labarai da sun kaje headquarter kwastam a Ibadan don ganewa idanunsu ababen da aka kama. Um, today we are going to display to you the seizures that we have made within the past three weeks. Uh, amongst these are one bulletproof Toyota Land Cruiser Prado Jeep that is black in color, one used DAF truck, 10 tires, green body with tarpaulin covering it, loaded with smuggled expired rice. Mr. Ogunkowa TBM ya ce a yau za mu nuna muku ababen da mun kama a cikin makonni uku ciki har da wata mota kaseta samfurin Toyota Jeep Parado mai surke mai launin baki wadda harsashe baya fasawa manyan motoci shaƙi da buhuhuwan shinkafa da ta lalace motoci ƙanana da manya da aka shigo da su ta Najeriya ta bayan gida da dai abubuwa da dama. Mr. Ogunkowa tbm bayan ya nuna wa 'yan jarida abubuwan da sun ka kama sai kuma ya gaya wa 'yan jarida irin kuɗaɗen da sun ka tara na shiga a rabin wannan shekara da muke ciki the command has generated a total of 7 billion 245 million 680,587 naira 69 kobo only in the first half of this year. Kwantarolan kwastan ɗin na jihohin Oyo da Osun ya ce a cikin rabin wannan shekara sun tara kuɗaɗen shiga naira biliyan bakwai da miliyan ɗari biyu da arba'in da biyar da dubu ɗari shida da tamanin da ɗari biyar da tamanin da bakwai da kwabo sittin da tara. Mr. Ogunkowa TBM ya buƙaci jama'a da su baiwa hukumar kwastan haɗin kai tare da tona duk wanda ke son shigowa ababen da aka hana ta bayan gida a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ku tashi yaƙi kasuwa ku ko ku kiyaye. Yan wasa kwauri do su da. Ku kuma masu kayan masarufi. ko sai suwa tarbiyya a kai 'ya'ya makaranta